وكان مالك رحمه الله يرى أن يرى أن يرمي ما, ما shi wanda yi wakiltar da wani ya masa jifa to in ya mirmire lalle ya jefi abin da aka masa jifa idan an maka jifa to ka mirmire to ka je ka jifan kawai أن يرمي ما رمى عنه إذا صح في آخر مدى في آخر أيام التشريع قال نعم جاء يقتدي يقرأ قلت حتى متى يؤقت مالك har يوشي مالك maliku ya idan mutum ya ke wurin ba zai sake ba liha dalmari ne iza saha da ramya kana iza magi da shamsi zuwa rana ta fa'i rana na huɗu, min asiri ayya na tashari ni ban duba baya jiya ba to amma dai ai wannan shi ma ba kaɗan ne ba an alikin falillahi alhamdulillah je ya samu nazari don kana yin nazarin zan zai baka to aiki to kana zuwa korin aiki za ka samu matsala nan ne za ka an dawo da karatu na jami'ar shuru والتعليقات العلميه على